الإسلام القائل فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين القائل من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان ودعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين أيها الناس لرمضان فضائل عظيمة ومزايا عديدة لم تكن لغيره من الشهور والأحاديث الثابتة والأحاديث التالية يثبت ذلك وتؤكده قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إن آه، اجتنبت الكبائر إن اجتنبت الكبائر وقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت رجلا من أمتي يلهث أدشا كلما ورد حوضا منع منه فجاء صيام رمضان فسقاه ورواه وقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان سفلت الشياطين ومردت الجان وغلقت أبواب النار فلم يفتح فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة لقد فضل كل ما يقع فيه من أفعال الخير كالبر إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة صدقة في رمضان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء وقال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما على طعام أو شراب من حلال صلت عليه الملائكة في ساعات شهر رمضان وصلى عليه جبريل ليلة القدر وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا وهتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي ليالي رمضان يهوي ليالي رمضان وإذا كان العشر الأواخر أيقظ أهله وكل صغير وكبير يليق يليق الصلاة كان صلى الله عليه وسلم يكثر من تلاوة القرآن الكريم في رمضان وكان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في رمضان وكان صلى الله عليه وسلم يديل القراءة في قيام رمضان أكثر مما يعيل من غيره وقد صلى معه هزيفة ليلة فقرأ بالبقرة ثم آل عمران ثم النساء لا يمر بآية لا يمر بآية لا يمر بآية تحريف إلا وقف عندها يسأل عند هذه الآية يسأل الله عز وجل فما صلى ركعتين حتى جاء بلال فأذنه بالصلاة كما ورد في الصحيح وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم والقيام يشفعان للعبد يوم القيامة يشفعان للعبد يوم القيامة ربي منعته الطعام والشراب بالنهار ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعنا به ثم الاعتكاف عباد الله فعليكم بالذكر والتلاوة والإهسان وقول معروف وكفوا عن لسانكم وجوارحكم لأن مسؤول لأنكم مسؤولون أمام رب العالمين يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة وجعلنا أمة الراشدين وجعلنا من الراشدين المتقين إنه يحب المحسنين المتقين إنه كان غفارا الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون عباد الله اعلموا أذكر نفسي ولكم اغتنام الوقت قبل فواته فإن الأيام تمضي بسرعة ولا سيما في وقتنا هذا الجمعة إلى الجمعة كما كما كما بينهما الجمعة إلى الجمعة بينهما كيوم واحد لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان ‘yan uwa سؤال albarka takaitaccen hudubar mu na yau bayani ne akan azumin watan Ramadan kamar yadda muke cikin wannan wata mai albarka Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alqur'ani a cikin wannan wata mai albarka Allah ya ce duk wanda ya azumci wannan ma'ana duk wanda ya halarci Ramadana lalle ne ya azumci wannan wata na Ramadana wanda ya kasance ba shi da lafiya ko yana kan hanya na bulaguro to ya jinkirta azumin sa zuwa ga wasu kwanuka daban tsira da amincin Allah su tabbata a bisa fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa a cikin hadisi sahihi duk wanda yayi tsayen watan Ramadan shine sallar tarawih yana mai imani da Allah yana mai tsororin samun lada ga Allah Allah ya gafarta masa duk abin da ya gabata na daga zunubin sa gabaki ya Allah ka gafarta mana wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sabilahum bi ihsanin wa da'a bi da'watihi ila tsira da amincin Allah sabbata a bisa alayen annabi Muhammad da sahabbansa da duk wanda ya bi hanyar da suka bi da kyautatawa har zuwa ranar addini sai ma yayi kira da irin kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku mutane lalle ne wannan wata yana da falala mai girma wanda ba kowa Allah yake azurta shi da irin wannan falala ba sai mutumin da Allah ya zaba daga cikin bayinsa duk mutumin da Allah ya nuna masa Ramadan lalle Allah yana san shi da falala yana son shi ya samu gidan aljanna yana son ya samu firdausi muna roƙon ubangiji Allah ka ba mu aljanna na firdausi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace salloli guda biyar innan gabaki daya da sallar juma'a da ramadan zuwa wata ramadan din shekara zuwa shekara kenan wannan ana kankare dukkan zunubin bawa da yake tsakanin su amma da sharadi idan ya nisanci manya-manyan kaba'ira manya-manyan kaba'ira sune kamar su zina su luwaɗi caca ƙarya annamimanci girman kai da sauran abubuwa da dama da shari'a ta faɗa yana cikin littafi mai suna al-kaba'ir abdullahi dan abbas yace manya-manyan zinubai su guda saba'in ne idan ka duba kuma azzawajir yace su guda ɗari bakwai ubangiji allah ka kare mu daga aikata su manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya azumci watan ramadana ya yi azumi da ilimi da gaskiya babu tuwatuwa a ciki babu cene na ta ne babu ah, karaya babu karaya da nuna mutane kai mai ibada ne idan kai wannan azumi daidai ubangiji Allah zai maka gafara na dukkan zunubanka gabaki daya muna roƙonka ya Allah ka gafarta mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace naga wani mutum ma'ana yana lallagi na ishruwa bai bar bakinsa ya huta ba ga azumi a bakin sa yana son ya huta amma bai huta ba ana nan ana nan har watan azumi ya zo Allah Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya shayar da shi ruwa daga wajensa sannan manzon Allah ya ce idan daren lailatul idan daren farko ya zo na cikin Ramadana za a daure aljanu ga baki daya har ma da mugayen aljanu masu cutar da bayan Allah Ubangiji Allah kamar na tsari da su ko a bayan Ramadana sannan kuma za a kulle kofofin wutar jahannama ga baki dayansu su guda bakwai innan ba za a bude su ba har sai Ramadana ya fita ma'ana ran da za a aka ga wata na shawwal to a ranar ne za a bude kofofin wutar jahannama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ramadana ya shiga za a bude kofofin aljanna ga baki ɗaya guda bakwai bawan Allah ya ɗaga hannu ya roki Allah kowa da irin bukatarsa wani yana neman gafara wani yana neman lafiya wani kuɗi yake nema wani kaza yake nema kowa da irin bukatarsa ya roka za a amsa masa in ji Allah subhanahu wa ta'ala ba za a kulle kofofin aljanna ba sai ran da aka ga jinjirin watan shawwal mun gane ko sannan sai Allah sai yace manzon Allah yace Allah yana enta wasu bayi na musamman a cikin wannan wata na Ramadan kullu yawmin Allah yana yanta mutum 600 Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda kake wa gafara a cikin wannan wata idan bayan an yanta bawa an yanta bayi masu yi dimbin yawa to a wannan lokaci shikenan alhamdulillah Allah ya yarda da su matakar sun tsaya akan aikin da suke yi kyakkyawa in idan kuma Allah ya kai mu daren lailatul qadari goma da zamu shiga na karshe in nan wanda yake da matakar falala wa'annan kwanaki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance an tambaye shi yace mai ya kamata mutum ya rinka yawan yi manzon Allah sai ce mutum ya rinka faɗin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni idan kai kadai ne Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna idan kai da iyalanka ne ko da iyayenka ne? dan haka Allah ka ba mu ikon yi wannan addu'a tana tunkuɗe musibu da yawa da abubuwa da suke addabar mu a yau matakar muna yi Allah zai yaye mana su insha Allah muna roƙon ubangiji Allah ka ba mu ikon yi wannan wata na Ramadan yana da ayyuka na alkhairi kamar albir bir shine bin iyaye da kuma bin Allah idan ka bi Allah ka bi manzon Allah sai ka kyautatawa iyayenka uwa da uba kaga sun yi dariya sun ce Allah ya maka albarka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da watan ramadana ya shigo bai yi aikin da zai samu gafara a wajen iyayensa ba yace kai wannan mutumin an turmu da hancinsa gaba ke daya ubangiji Allah ka kare mu lalle ne mu aiki ga iyayenmu maga sun yi dariya sun yi fara'a sun ce wani Allah ya maka albarka duk wanda ya samu wannan ya gode wa Allah sannan abu na biyu al-ihsan shine kyautatawa ga 'yan uwa ciyarwa sadaka kamar yadda wannan ƙasa ta gada musamman kuma wannan jami'a albarka kuma musamman mutanen wannan jiha mai albarka A riga an gaji irin wa'ina abubuwa wannan sai dai a tunatar da mu akan abin da dama mun riga mun sani to lalle ne a rinka ciyarwa a rinka taimakawa ƴan uwa gajiyayyu kamar yadda muka yi bayani sati biyu da suka ah, suka gabata sannan sai sadaka ta musamman ka je ka samu dan uwanka ka masa sadaka manzo Allah ce fiyayyen sadaka shine sadakan da aka yi ta a cikin watan Ramadan wannan ana ninninka wa mutum lada shi sa wasu masu hali ko da zakka ne ba sa yi sai a cikin wannan wata na Ramadan dan samu lada mai dimbin yawa Allah ka ba mu lada manzon Allah ta duk wanda ya ciyar da mai azumi yana da ladan azumin mutumin ba tare da shi mai azumin an tauye masa ladansa ba idan ka ciyar da mutum goma za a baka ladan mutum goma mutum ishirin ladan mutum ishirin mutum arba'in ladan mutum arba'in kowa kuma ya zai samu ladan su cikakke a wajen ubangiji Allah ka ba mu ikon yin haka ya Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sauran hadisai yana kwadaitar da mu lalle ne mu tsaya mi sallar tarawih kada mu kashe jiki bayan an yi sallar isha mu sulale mu fita a cikin masallaci mu je kuma zama zami akan benci ko a majalisa da wannan ayyaman ma'adudat kwanaki ne kilduguwa ma'ana ba su da yawa kwana 29 kwana 30 kwana nawa ne bai kamata a ce ba a samun masallaci a cike ba ya kamata a ce ana samun masallaci a cike saboda kowa aljanna yake ne ba muna roƙon ubangiji Allah ka bamu aljanna ba dan sakacin mu ko dan halayen mu ba sai dan rahamar ka ya ubangiji Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tada iyalansa a cikin wannan wata na Ramadan karami ne babba ne duk wanda yake da ikon yin sallah manzon Allah yana iya da shi domin a yi sallah tare da shi idan kuma goman karshe ya zo manzan Allah yana jan kwarjallansa yana cin ɗamara, ya tsaya har kafafunsa suna kumbura har na Aisha tana ce masa ya Rasulullah kana me yasa zaka kallafa wa kanka irin wannan tsayuwa haka bayan gashi Allah ya gafarta maka abin da zaka yi da wanda ma in kana so ka je ka aikata Manzan Allah sai ya ce mata afala akuna abdan shakura yake Aisha ni bazan kasance bawa mai godiya ba dan Allah ya ban aljanna ni bazan gode masa ba a ce idan Allah ya maka ni'ima ce ka gode wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana sallah sai Huzaifatul Yamani ya zo sai bishi sallah da daddare manzon Allah sai da kanta bakara ga baki daya aya 283 ko aya 286 da shida ina fata an fahimta manzo Allah sai da karanta sannan ya karanta Ali Imran mai aya 200 duk a tsayuwa daya sannan ya ƙara karanta suratul Nisa mai aya 200 da wajen 57 manzo Allah duk ya karanta duk a tsayuwa daya a raka'a daya ban yi tsammani yanzu a cikin a cikin masallacin da akwai zai iya wannan da rage ba manzo Allah haka yi sallallahu alaihi wasallam duka wannan fa manzo Allah shi dan aljanna ne Allah ya gafarta masa shine shugaban duniya da lahira shine wanda Jibril yake zuwa wajensa shine wanda ya je zauna kan garin al'arshin Allah da jikinsa da kayansa da takarmansa na garin Makka sallallahu alaihi wasallam ashe idan manzon Allah zai yi haka mu ya zama wajibi mu tsaya mu kwatanta malamai suka ce fa in lam takunu mithlahum fatashabbahu idan ba ku kasance kamar su ba to mu kwatanta irin aikin da manzon Allah ya yi a rayuwarsa Allah sai ya ba mu aljanna kwatankwacin aljannar da ya ba su ina roƙon ubangiji Allah ya azata mu da aljanna bayanai akan fadalan azumi suna da yawa fatan mu Allah ka karba mana ayyukan mu musamman wannan goma na ƙarshe da zamu shiga mu yawaita zikirin Allah ma'ana yawan tasbihi da hailala da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yawaita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin hasbunallahu wa ni'mal wakeel da sanan addu'o'i wanda sunna ta koyar da mu gaba ki daya alhamdulillah hamdan kaseeran kama amara والصلاة والسلام على على أفضل البشر أما بعد فاتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر yaga firin Allah hulana walakun homo ila salatikun yarhamukun Allah.